Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 22 ga watan Yuli a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka masu binciken boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a ginin Capitol na majalisar kasar sun ce shugaban kasa na lokacin Donald Trump ya ƙi daukar mataki har na tsawon sa'o'i uku. sojojin sri lanka sun wargaza cibiyar zanga-zangar nan ta birnin colombo wadda ta kasance hedkwatar waɗanda suka jagoranci zanga-zangar adawa da gwamnati ta tsawon watanni shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce an fara ganin fa'idar ziyarar da uwar gidansa olena zelenska ta kai birnin washington na amurka To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Najeriya za ta haɗa hannu da China wajen inganta fannin noma ta hanyar amfani da wata sabuwar fasaha ta ciyawar Greentown. Shi wannan ciyawa kuma yana ba wa dabbobi lafiya yana kara musu kyan jiki. To muna ga yana da kyau idan mutane za su shiga nomanta akwai waɗanda musamman suke so masu saya ba a nan ƙasan kaɗai ba har kasashen waje. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za ku ji cewa Wani bincike da hukumar kare mutuncin ma'aikatan gwamnati a Ghana ta gudanar ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda da na hukumar kwastam da kuma jami'an hukumar harajin kasar suna a sahun gaba wajen karɓar cin hanci da rashawa a shekarar 2021 bayan haka za ku ji yadda 'yan adawa ke ci gaba da caccakar bashin kimanin naira miliyan dubu takwas da gwamnatin jihar katsina a najeriya ta ciwo don aikin gina gadojin sama da na ƙasa a daidai lokacin da kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar ke korafin mayar da shi saniyar ware a harkokin jam'iyyar apc Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka masu binciken boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a ginin Capitol na majalisar kasar sun ce shugaban kasa na lokacin Donald Trump ya ki daukar mataki har na tsawon sa'o'i uku yayin da dubban magoya bayansa ke bore a Capitol suna ta kokarin hana tabbatar da nasarar da Joe Biden ya a zaben shugaban kasa. Shugaba Trump ya zauna a teburinsa na cin abinci yana kallon boren a talabijin. a yayin da manyan hadimansa masu ba shi shawara na kudda da iyalansa ke roƙonsa da ya abin da ya kamata duk wani shugaban ƙasar amurka ya yi a cewar 'yar majalisar wakilai alain luria 'yar jam'iyyar democrat a kwamitin shi ma wani mamban kwamitin majalisar wakilan adam kisinga dan jam'iyyar republican daga illinois ya ce ba wai shugaba trump ya kasa ɗaukar mataki ba ne a'a ƙin ɗaukar mataki ya yi A jawabinsa na kulle yomin jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an fara ganin fa'idar ziyarar da uwar gidansa a Alena Zelenska ta kai birnin Washington na Amurka. Zelensky ya ce 'yan majalisar Amurka James Rich, Benjamin Karin, Roger Wicker, Richard Blumenthal, Rob Patmon, Jean Shashin da Lindsey Graham sun gabatar da daftarin kudurin ayyana abubuwan da Rasha ke tafkawa a Ukraine a matsayin kisan kiyashi. Bisa ga daftarin a ta bakin Zelensky, majalisar dattawan amurka na yin allah wadai da rasha saboda kisan kiyashin da take yi wa mutanen ukraine ya yi kira ga amurka neto da eu su daɗa goyon bayan gwamnatin ukraine don tsaida ci gaba da kisan kiyashin da rasha ke yi ma mutanen ukraine su goyi bayan kafa kotuna da kuma binciken manyan laifuka a matakin ƙasa da ƙasa don gurfanar da shugabannin siyasa da na sojojin ukraine saboda takalo yakin manyan laifukan yaƙi manyan laifuka kan bul'adama da kuma kisan kiyashi. To madalla kafin ku ji ƙarashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Duba da yadda kwararowar hamada da sauyin yanayi ke jefa miliyoyin jama'a cikin talauci da kuma illata muhalli. Gwamnatin Najeriya za ta haɗa hannu da ƙasar China wajen amfani da sabuwar fasaha ta ciyawar da ake kira Juentao daga ƙasar ta China don tabbatar da cewa manoma sun rungumi dasa sabbin nau'in ciyawar da ke hana zaizayar ƙasa don kawo inganci a tattalin arzikin ƙasar da kuma samar da ayyukan yi ga dubban matasa. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton. Gwamnatin Najeriya dai ta ce a shirye take ta haɗa hannu da gwamnatin China kan fasahar ta ta ciyawar Jintao domin samun wadatar abinci a ƙasar matsalar da aka sare ake dangantawa da sauyin yanayi. Darakta a ma'aikatar noma da raya karkara wanda ya wakilci babban minista a ma'aikatar a wajen taron ƙaddamar da fasahar a Najeriya. Injiniya Abdullahi Gabba Abubakar ya bayyana alfanun fasahar ga Najeriya a wannan lokaci. Wannan technology ɗin yana da amfani kwarai da gaske dangane ga yadda muka gani kuma muka ji labarinta. shi wannan ciyawa kuma yana ba wa dabbobi lafiya yana ƙara musu kyan jiki to muna ga yana da kyau idan mutane za su shiga nomanta akwai waɗanda musamman suke so ma su saya ba a nan ƙasan kaɗai ba har ƙasashen waje saboda haka muna ƙoƙarin mu tabbatar ta samu karbuwa a ƙasan wasu za su nome ta don su ba dabbobin su wasu kuma don su saya ina ga zai taimake mu kwarai da gaske sa'annan kuma an yi amfani da shi a ƙasashe wajen ɗari da goma sha uku wanda duk suna ganin alfanunsa yanzu aka zo da shi Najeriya kuma muna ganin jama'a in suka karɓe ta mu ma daman yan iyau ne za mu iya yin ta kuma za mu bunƙasa ta fiye da yadda ake tsammani. Sashen tattalin arziki da zamantakewa na Majalisar Ɗinkin Duniya Hidesa tare da cibiyar da ke samar da bincike da fasahar Jinkau a Jami'ar Aikin Gona da Gandun Daji ta Fujian Fafu na ƙasar China ƙarƙashin gidauniyar wanzar da zaman lafiya da ci gaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka gabatar da wannan shiri ga Najeriya da aka yi wa take da haɓaka karfin kasashe masu tasowa don cimma nasarar noma mai dorewa ta hanyar musayar fasahar jintawo don kawar da talauci da haɓaka ayyukan yi masu inganci. Jakatan ƙasar China a Najeriya mai martaba Chu Jintao ya bayyana cewa asalin wannan fasaha ta Jintao an yi shi ne don taimakawa ɗan adam da muhallinsa. Ya ce, I'm very happy. Na yi farin cikin bayyana wannan fasaha ta ƙasar China ga Najeriya kuma ɗaya daga cikin ayyukan da na sa a gaba a ƙasar shine tabbatar da cewar an samu wata cibiya a Abuja na fasahar Jinkau don zai sa a samu cikakken alfanun wannan fasaha ta hanyar samar da abinci, ayyukan yi, rage rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma da dai sauransu. Yana kuma fatan nan gaba Najeriya za ta samar da irin wannan fasaha ga sauran kasashen duniya. Alfanun wannan fasaha dai na da matukar yawa ta fuskar tattalin arziki da al'umma ke bukata ta hanyar inganta ayyukan noma da rage zaizayar kasa da kwararowar hamada. Shugaban fasahar ta Jinkau daga China zuwa Najeriya Najeriya da wasu kasashen Afirka Dr. Lawadu Ibrahim Dati na cewa. Abin da muka yi research ne sa muka ci gaba da bincike a kai wanda shekaru goma sha biyu da suka wuce yanzu sai muka yi tunanin cewa to bari mu shigo da wannan kimiyya ta junta technology zuwa don mu ga yadda za mu yi amfana wajen kare zaizayar kasar da yake faruwa a Najeriya. Mun yi amfani Allah ya taimake mu kamar Yobe, Bauchi, can arewacin Bauchi, Kano, Jigawa, Kebbi duk mun shuka mun gwada mun tabbatar zai iya rike zaizayar kasa a wannan gurare sai guli erosion kuma mun gwada shi a gombe da bauchi wanda ya a jikin mushroom din akwai magunguna a jiki da duk wanda ya sha yana kara bunƙasa shi yana ba su lafiya so sai zamanto mutanen najeriya suna son samun wannan abu nan da gaggawa wanda insha Allah haka mun fara training din mutane da matasa har da matan aure zuwa yanzu dai sama da kasashe ɗari ne ke amfani da wannan fasaha kuma a najeriya tuni jihohi irin su nasarawa benue plateau anambra adamawa rivers da da Bauchi suka rungumi wannan fasaha ta Jintau. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. To Maryam hukumar da ke sa ido kan harkokin nukiliyar Japan yau jama'a ta amince a hukumance da shirin kwarara fiye da ton miliyan guda na ruwan da aka zuba wa magani daga durkushasshiyar tashar nukiliyar nan ta Fukushima zuwa cikin teku. Dama gwamnati ta yi na'am da shirin sannan ya samu goyon bayan hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA e to amma sai hukumar da ke gudanar da harkokin tashar wato tepco ta samu amincewar al'ummar da ke kewaye kafin ta aiwatar da shirin a ƙarshe ƙarar ƙararrawa marar ƙarfi ta kiɗin gargajiyar nan ta shangon da ke fitowa daga haikalin 'yan bama a arewacin thailand mutunatarwa ce game da dubban 'yan myanmar da suka shigo waɗanda suka guje ma tashin hankalin da ke aukuwa a ƙasarsu cikin tsawon gwamman shekaru da suka gabata don neman fiyayyar makoma. Ga wata uwa 'yar ƙabilar Shan mai suna Nanhong, wannan kiɗin wata hanya ce ta samun kwanciyar hankali na wucin gadi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ghana na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da matsalar cin hanci da rashawa ta zama ruwan dare. Wani bincike da hukumar kula da kare mutuncin ma'aikatan gwamnatin ƙasar ta yi ya nuna cewa kimanin CD biliyan biyar wato kwatankwacin dalar Amurka sama da miliyan ɗari shida da goma sha 614 aka bayar a matsayin cin hanci ga ma'aikatan gwamnati a shekarar 2021 kuma jami'an 'yan sanda da na kwastam na a sahun gaba. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Abdulkarim ta aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. among police, among Ghana Immigration Service, and among the Ghana Revenue Authority are the top three in which Payment of bribe was the highest. Bincike da hukumar kula da mutuncin ma'aikatar gwamnati a Ghana wato Ghana Integrity of Public Service Survey ta gudanar ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda hukumar kula da shige da fice na custom da hukumar karban haraji na ƙasa da hukumar kula da filaye su ne suka fi karban cin hanci da rashawa a Ghana. An kadamar da taron gudanar da binciken na shekara 2021 ne a nan nan birnin Accra inda rahoton ya nuna cewa tare daga cikin goma na cin hanci da rashawa an biya su ne da tsabar kuɗi. Na tuntubi wasu jama'a inda suka nuna yadda lamarin cin hanci yake addabar su a Ghana. Sunana Umar Adamu ka to biyan bribe sosai na biya bribe daga passport office game da shanin passport na na mata na ma na biya bribe aka mini shi da maza kuma na gan kamar da na biya kuma mini shi da maza idan da baka biya ba eh da ma biya ba dai ni da kana na san kaman shaidin gida wani wata ko wata biyu kenan to me kake gani game da wannan batun biyan bribe a kasan eh yanzu dai bayan ce dai ko be biyan bribe mu duka muna biyan bribe ka wani anya daban-daban dai wallahi gaskiya dai ni da fadde gwamnati da kaga yan wannan ke wurin duka guru na duka kore su duka don wuri su abin da suke na suna na faruk anya da da muke anya akwai problem wani lokacin akwai yan sanda su su stop nka mai moto na jin jiki sosai don wani ma na da da ma police ya mai sanda stop nka ne ce maka in ba ka biya wani da eh, wani kudi ba ba za su sake kire kuma kana neman sauri ka je ka yi arakanka ibrahim muktar eh mun samu matsala daga police station ne to kamin ma a zana statement mai shi ko a ji da mai shi ma da muka yi kamar muna ba da wani abu sa'ad nan aka ji da shi kuma lon gari bai gwada haka ba. murar amuka ya tattauna da Malam Abdulmajid Musa mai sharhi ne akan al'amuran cin hanci da rashawa a Ghana. Cin hanci da rashawa gaskiya yana ci mana tuwa kwarya kwarai kamata ya ce gwamnati ta tashi sai a kai to amma abin da ya zama dole ya kamata gwamnati ya tashi sai ne yana bar kasa ya koma baya domin in za ka je kai kowane aiki kaka nemi a maka aiki kowane ma'aikata na gwamnati shiga ga ainihin kudin da za ka sa cikin yana fi fiya. ya da kudin da ya kamata ka sa na biyu kuma kudin da ya kamata ya zo ma gwamnati ana sa aljifu wanda ya kamata kuma a doke shi saboda cin hanci da rashawa zai iya yi aikin ba dokan shi sha doki wani da yake ya biya kudi to ka gani ka ga ka mutu yana aiki gwamnati bai aikin da kyau gwamnati kuma na bashi saboda me shi bashi da kore wanda ya kamata ya yi wannan aiki in kin gani banda shi kuma ka duba kamar bacin cin hanci da rashawa yana bar kasa na komawa baya domin ilimi da ya kamata ba mutum cin hanci da rashawa na ya bar ibin wurin zana exams da yake za jaraba mutum ya ci jarabawa ya je gaba wanda ya bada kuri shi a bashi abin shi ya je gaba kan bai san kan abin da yake ne yasa wangare wayan sun su ya sa dole ne gwamnati ya tashi sai kan wanga yaki da cin hanci da rasuwa jami'a daga hukumar wayar da kan jama'a samira ya'ya ta yi bayani akan matakan da gwamnati ke ɗauka don kawo karshen matsalar cin hanci da rashawa a ghana matsayina na hukuma na ce batun cin hanci babban matsala ne da mu ke so a ce mun yake shi gaba da dai a cikin wangan kasa don wanga ishu ne 2017 mu a wurin mu na hukuma muka conduct wani research a batun mi ya kasa ke tunani a batun cin hanci da karbar rashawa mu ya kasa suka nuna damuwarsu da yanda cin hanci ke affect ayyukansu ba bayan wannan muka tashi muka saya muka fara education muka fara ilmatu da ya kasa gaba daya ina zuwa a masallatai a churches a makarantu ko ina da kasan kamar an samu ya kasa ilmatar da su batun wangan mummuna illa a baya wannan kuma muka yi a lot of dialogues kamar uku hudu ya dai muka kira manya to in dai bayi wanga da muka yi duka sabuwar rihoto na gwada kamar kusa da biliyon biyar aka samu a cin hanci da aka karbi a cikin public service ai wanga an ce babban matsala ne da ke da damuwa to to that effect mu mun kira shugabannin kasan mu ta president kasan mu tashi ya saya ya duba ya gan ya da yi a yaki wanga illa Hukumar kare hakkin ɗan Adam da shari'a ta ƙasa wato Shraj a takaice ita ce ta kaddamar da binciken tare da haɗin gwiwar hukumar kididdiga ta ƙasa da tallafi daga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai yaki da miyagun ƙwayoyi da laifuka. Hawa Abdulkarim Yankwani a sashin Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Hawa Abdulkarim. Daga Ghana yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya. Batun ciwo bashin kimanin naira miliyan dubu takwas da gwamnatin jihar Katsina ta yi don aikin gina gadojin sama da na ƙasa a birni da kewayen Katsina na ci gaba da fuskantar caccaka daga 'yan hamayya. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon sakataren gwamnatin jihar Dr. Mustapha Inuwa ke korafin mayar da shi saniyar wari a harkokin jam'iyyar APC mai mulkin jihar tun bayan da ya sha kayi a zaben fidda gwani na gwamna da aka yi a kwanan baya. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ga alama dai har yanzu zaben fidda gwani na dan takarar gwamnan Katsina a jam'iyyar APC ya bar baya da kura domin kuwa wasu daga cikin waɗanda suka sha kaye a zaben ne ke ci gaba da korafin mayar da su saniyar ware tun bayan kammala zaben. Dr. Mustapha Muhammad Inuwa tsohon sakataren gwamnatin jihar ta Katsina kuma shugaban farko na jam'iyyar apc a katsina na cikin jerin 'yan takarar kimanin takwas da suka nemi jam'iyyar ta apc ta ba su tikitin takarar gwamnan jihar na katsina a zaben baɗi idan allah ya kai mu mu ba mu da zaton cewa za a yi wani abu wanda zai kawo na ƙasa akan wani tafiya to amma shin duk yadda kai kake so ba a neme ka ba ba a yi shawara da kai ba sai ma ta kai ga kaji ana maka zagon ƙasa duk wani wanda kake da shi sai ana bin shi ɗai-ɗai-ɗai-ɗai ana cewa su tafi ana cewa kaza ana cewa kaza a wanda ma faɗa ce ko da mu ko ba mu za a ci zaɓe to kaga ashe dole mu jira mu sa ido tunda muna ganin kila kamar yadda ake cewa ba a san hidimar da mu kuma ana tunanin ko da mu ko babu mu ba za a ci zaɓe kamar yadda ake faɗi cikin zaɓe al'umma ke yin shi kuma ya kamata mutane musamman a zamanin nan na yanzu mu gane cewa jama'a fa a yanzu sun san menene yake musu daidai sun san menene ba daidai ba wannan ta sanya masu kula da lamura ke cewa akwai babban kalubale a gaban jam'iyyar ta apc katsina amma mataimakin shugaban jam'iyyar a jihar alhaji bala abu musawa na cewa tun bayan da aka gama zaɓuɓɓuka an nan tsaya aka huta saboda lokacin da aka gama zaɓen gwamna sai aka shiga zaben maganar shugaban ƙasa saboda haka dukkan jam'iyyar jihar katsina suka kama hanya suka sai domin zaɓe sakataren gwamnati har da shi muka je yana cikin national delegate na dan musa local government da shi aka yi zaɓe da shi ko muka dawo kuma bayan mun dawo kowar jam'iyya ta jihar katsina ta kirawo shi karkashin mai girma gwamna da sauran 'yan takarkari bisa al'ada in ka nemi abu baka samu ba da daɗi a ce a yi hakuri so ba an ba da hakuri bane bisa ga an zalunce ka aka ba juna hakuri aka kuma yi yin ta yi a gaba ni ban ji wani satukwa sakatiyo daga bangaren sakataren gwamnati kuma sun haɗa ɗan takarar mu na gwamna a Kaduna sun ƙara tattaunawa hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar PDP mai hamayya a jihar ta Katsina ke kushe gwamnatin jihar saboda ta ciyo bashin kimanin naira miliyan dubu takwas da ake aiwatar da ayyukan gina gadoji guda uku a birni da kewayen katsina a lokacin da ake gada a lokacin ne babura suke yawa na 'yan ta'adda suke ebowa babur 200-300 ya zo ya shiga gari wannan kudi in har za a iya zuwa a je a ciwo wa'annan bashi to abin da ya kamata a yi da batun kuɗin nan wurin tsaro yanzu in ka taho ni na hidi maka matazu local government local government ita ce ba mu da 'yan sanda isassu ba mu da sojoji isassu mu idan an taho boda muke da an taho wurin za su taho a jihar katsina ba flyover ba ce ba jihar katsina in ka zo akwai titi honorable zarardin babba mazoji kenan jigo a jam'iyyar pdp a jihar katsina sai dai kwamishinan ayyuka na jihar yaƙi ba da ƙarin haske ko cewa uffan dangane da wannan batu na aikin gina gadoji a birnin da kewayen katsina mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Tun gabanin mame da Rasha ta yi wa Ukraine. jami'ai a nan amurka suke gargadin cewa akwai yiwuwar a kawo wa amurka hararen yanar gizo ta hanyar yin kutse a na'urorin wasu muhimman wurare a kasar lamarin da ya sa kuma hukumomin tsaron kasar suka tashi tsaye wajen ganin sun yaƙi masu wannan mummunar ɗabi'a waɗanda kan nemi kuɗin fansa kafin su buɗe kutsen da suka yi wa kamfanoni ko wata ma'aikata yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali akan kenan sunana mahmud lalu madalla matsalar masu yin kutse ta yanar gizo a kan kamfanoni don neman kudin fansa na kara ta'azzara a sassan duniya kamar da bincike ya nuna yayin da masu kutsen ke mai da hankulansu kan muhimman wurare kamar kamfanonin da ke safaran mai ta bututun ƙarƙashin ƙasa inda masu kutsen kan shiga na'urorinsu su rufe bututun har sai an biya kudin fansa kafin su buɗe su a irin wannan kutsen masu yin sa kan shiga cikin na'urorin kwamfutocin kamfanin ne su dasa wani mugun abu da zai iya rufe duk wata safaran man sannan su nemi kuɗin fansa na maƙudan kuɗaɗe kafin su buɗe su don man ya ci gaba da gudana irin wannan kutse kan kassara harkokin kasuwancin kamfanonin ya kuma sa su tafka mummunan asara Brett Carlo mai fashin baki ne a kamfanin Emisoft da ke yaƙi da matsalar ta kutse a yanar gizo. Ransomware attacks have fundamentally changed in the last couple of years. matsalar kutse a kan kwamfutocin kamfanoni don neman kuɗin fansa ta sauya cikin 'yan shekarun da suka gabata. Ko da yake har yanzu suna amfani da wannan tsari, amma yanzu masu kutsen sun samu wata dabara ta yadda za su iya sace bayanan kamfanin su kuma yi barazanar sake su a kan yanar gizo a matsayin wata dabara ta kara neman kudaden fansa. A shekarar 2018 masu irin wannan aika-aika kan nemi a biya su kudade kamar dala Amurka biyar amma a yau ɗaruruwan dubban kudade suke nema a wasu lokuta ma har zuwa miliyoyi. Sukan kuma nemi a biya su ne ta hanyar kudaden kripto waɗanda suke da wahala iya bin diddigin su. A nan ma mai fashin baki Brett kenan yake cewa biyan kuɗin fansa abu ne mara kyau domin yana ƙara kuɗaitar da masu yin wannan aiki. Idan kowa ya ki biyan kuɗin fansa babu wanda zai rika yin kutse a yanar gizo don satar bayanai. Ƙwararru dai sun ce ire-iren waɗannan masu kutsen mutane ne da ke abubuwan su cikin tsari kuma suna tafiyar da harkar ce tamkar wani wajen kasuwanci inda suke da sashe-sashe da ma'aikata. kuma sukan zaɓi wanda suke so su afkawa ne cikin nutsuwa. Boydin Rona ƙwararriya ce a hukumar gina tubalan tsaro a yanar gizo a nan Amurka. Ta ce ba wai faɗawa kowa suke yi ba, sukan zauna su kalli wani kamfani guda ne, wanda suke ganin za su iya nasara a kansa, wanda kuma zai biya kuɗaɗen da ake nema sai su afka masa. Jami'an Amurka sun ce yawancin masu wannan aiki na kutse na zaune ne a gabashin nahiyar turai inda suke zaman kansu yayin da a wasu lokuta kuma akan samu wasu gwamnatocin da suke mara musu baya. Uh, uh, Boyden ta ce muna kallon Rasha a matsayin wani wuri da mafi yawan hare-haren ke fitowa. A bara ne dai shugaba Joe Biden ya tanana ta kira ga shugaba Vladimir Putin na Rasha kan ya taka wa masu irin wannan aiki na kutse a yanar gizo birki a kasar. Zuwa ƙarshen shekarar 2021 an ga raguwar yawan hare-haren da ake kaiwa na kutse a yanar gizo kuma wasu masu fashin baki sun danganta hakan da matsin lamba da amurka ta nuna ta hanyar amfani da diflomasiyya sai dai wasu na cewa ɓata garin sun fara yin taka tsantsan yayin da hukumomin tsaron amurka suke ƙara ƙami wajen yaƙi da matsalar kutse don neman kuɗin fansa ciki har da karɓe kuɗaɗen da aka biya saka takunkumi cafke waɗanda aka samu da laifi da kuma ta sake su zuwa gaban kuliya amma kuma duk da haka kamfanin mcsoft ya ce akalla kamfanoni 2,323 aka kai wa hari a bara ciki har kananan hukumomi makarantu da asibiti Brett ya ce abu mafi muni da ke faruwa shine yadda lamarin ke shafar jama'a da kuma mutane da mai yiwuwa ba za su iya samun kulawa a asibiti ba sanadiyar kutsan. misali idan har an kai wa asibitin da suke zuwa hari kwararru dai na ba da shawarar cewa ya kamata kamfanoni da asibitoci su daga ajiye kwakun duk muhimman bayanansu a wasu na'urorin da ba sa kan yanar gizo ta yadda waɗannan ɓata gari ba za su iya kaiwa gare su ba masu sauraro da kuma kama kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Dino Yahich da Anna Rice waɗanda suka haɗa asalin rahoton sai kuma Julie Dennis Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. Madalla a gaida Mahmud Lalo. To yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa. Ta ce Allah ya sa gabatar da sabon ƙudurin doka da ke nufin wadata ƙasa da hasken wutar lantarki da Majalisar Dattijan Najeriya ta yi. Allah ya sa mu gani a ƙasa domin an daɗe ana ruwa ƙasa na tsotsewa. Sakon Mahmud Salihu ƙauren na moda daga jihar Zamfara ya ce shawara ta ga masu gidajen biredi a Najeriya maimakon shiga yajin aiki idan ƙarin kuɗin biredin za su yi ai ba sai sun shiga yajin aiki ba kawai su yi ƙarin kuɗin domin ko nawa za su ƙara za a samu masu iya saya don haka ba sai sun azabtar da al'umma ba ta hanyar shiga yajin aikin da ba zai sauya komai ba. Sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina ya ce taron Majalisar Tsaro na ƙasa da shugaba Buhari ya jagoranta a fadarsa da ke Asoro da zimmar samar da ingantaccen tsaro a ƙasa. To mu dai 'yan ƙasa mun gaji da gafararsa ba mu ga ƙaho ba. saƙon Sani Muhammad Cindo Angwar Karofi Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayin al'umma a zaben shekarar 2023 da ke karatowa ka zaba mana mafi alkhairi a gare mu amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga janila Ado Salati goma ga annabin Rijau da fatan Ado Salati goma ga annabin Rijau. Suka ce muna kira ga 'yan uwanmu talakawan Najeriya da cewa lokaci yayi da za mu daina zama tamkar kaji ana watsa mana tsaba. Muna rububin tafkewa a lokacin zaɓe. Domin in dai ba mu daina ba to za mu ci gaba da zama cikin keji har abada. Ba mu san ranar da za mu samu 'yancinmu ba. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. muku. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. yan majalisar dokokin tarayyar amurka masu binciken boren da aka yi ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 a ginin capitol na majalisar kasar sun ce shugaban kasa na lokacin donald trump ya ki ɗaukar mataki har na tsawon sa'o'i uku yayin da dubban magoya bayansa ke bore a capitol suna ta ƙoƙarin hana tabbatar da nasarar da joe biden ya a zaben shugaban ƙasa shugaba trump ya zauna a teburinsa na cin abinci yana kallon boren a talabijin a jawabinsa na kulle yomin jiya alhamis shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce an fara ganin fa'idar ziyarar da uwar gidansa alena zelenska ta kai birnin washington na amurka Zelensky ya ce 'yan majalisar Amurka James Rich, Benjamin Karin, Roger Wicker, Richard Blumenthal, Rob Patman, Jean Shashin da Lindsey Graham sun gabatar da daftarin ƙudurin ayyana abubuwan da Rasha ke tafkawa a Ukraine a matsayin kisan kiyashi. Bisa ga daftarin a ta bakin Zelensky, Majalisar Dattawan Amurka na yin Allah wadai da Rasha saboda kisan kiyashin da take yi wa mutanen Ukraine. Ya yi kira ga Amurka, NATO da EU su daɗa goyon bayan gwamnatin ukraine don tsaida ci gaba da kisan kiyashin da rasha ke yi ma mutanen ukraine To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalin Gambo Ajanda a jihar Kano murnar ɗaurin auren 'yar safar Dausu Gambo da za a yi gobe Asabar 23 ga watan Yuli da misalin karfe goma da rabi na safe a garin Lahadin Makole da ke karamar hukumar dawakin kudu a jihar Kano. Allah ya sanya alkhairi amen. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da ma injiniya mu mr chang ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.